Today we celebrate International Youth Day. We need people of all ages, young and old alike, to join forces to build a better world for all. Muryar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yayin da yake jawabi game da bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2022. Ya ce, muna buƙatar mutane na kowane zamani, matasa da manya, su haɗa ƙarfi don gina ingantacciyar duniya ga kowa. Sau da yawa, nuna bambanci domin yawan shekaru, son zuciya, da wariya suna hana wannan wannan muhimmin haɗin gwiwar. Taken ranar matasa na wannan shekarar shine haɗin kai tsakanin jama'a ƙirƙirar duniya ga dukkan shekaru. Manufar ita ce faɗaɗa saƙon cimma burin ci gaba mai ɗorewa ba tare da barin kowa a baya ba. Hawa kuma za ta wayar da kan jama'a kan wasu abubuwan da ke kawo cikas ga haɗin kan al'umma musamman bambanci sabili da shekaru waɗanda ke shafar matasa da manya tare da yin illa ga al'umma baki ɗaya. Yawan shekaru ko ƙarancin shekaru ga matasa lamari ne da yake da matuƙar muhimmanci muhimmanci a yau kamar yadda rahoton hukumar lafiya ta duniya da aka kaddamar a maris ɗin shekarar 2021 ya nuna hawa kuma matasa suke fuskantar wannan matsalar a bangarori daban-daban na rayuwa domin cimma wannan burin mutane na buƙatar a haɗu a yi aiki tare da fahimtar juna sarki ya shiri ni matashin sarki ne na zangon memete da ke yankin accra ya bayyana wa muryar amurka cewa shekaru ba su yi tasiri harkokinsa na sarauta ba dan buga misali da eh, fadanmu muna da council of elders wanda eh, mafi yawansu sun wuce shekaru 60 da 'yan kai eh, bayan haka kuma na da fadawa da mafi yawansu kuma matasa ne masayi dai na sarki dai mafi yawan lokaci eh, ban hadu da wani kwamiti ko wasu sarakuna da suka nuna min cewa saboda ni matashi ne ba su aiki da ra'ayina ba kusan na gani mafi yawan lokaci ban sani ba ko ni experience na ne kawai ba mafi yawan lokaci sarakunan nan mutanen da nake tare da su su suna fama eh, su ji ra'ayina kan wasu ababa sai dai sadat hamisu bako matashin dan siyasa ne a nasa bangaren ya ce ga al'adar mu ba a ja da manya domin haka sai ana tauye matasa haƙƙi a wurare daban-daban. Na farko dai kaga mu culture mu especially mu bakaki baya dai ba mu hanya mu girmama manya ta cikin kowane hali to kan zama irin wannan hali sai kaga wato youth an danne su dai to kan zama haka amma ni gaskiya na face kanana ƙananan problem din a cikin ɗaya ne shine wani lokaci da za a gama ni da wani babban program shi ce da host wani yaro ne shi sa bai zama da ni amma from wannan lokaci da muka samu field muka explore suna ga kamar a ah, a abin matasa san fa za su su yi aiki to kaga inda abin ya soma ke soma bunƙasa kenan amma bayan wannan in dai har aka baka wannan dama ka samu ka dama ka ga kamar oka oh, ya kai aiki to shikenan hanya ya bude kenan shi kaga inda manyan duka za su je kai ma kana tare da su Maryam Muhammad Bawa matashiyar yar jarida ta nuna irin kalubalen da suke fuskanta a yayin da suke gudanar da aikin su na jarida sabili da karancin shekaru eh to gaskiya a matsayina na matashiya kuma yar jarida zaka ga su da dama mu matasa ba a ba mu daman mu shiga mu ba da shawarwari ko kuma mu faɗi bukatunmu da kuma yadda muke so mu ga wato an kawo canji akan tsare-tsare na abubuwa musamman ma wajen aiki to kuma idan ka ga yadda rayuwa take tafiya mu matasa mu ne manyan gobe kuma mu muka fi sanin abin da muke buƙata, to amma kuma ko da yaushe ana toye mana haƙƙi ana danne mana wannan damar ba a bari mu tsoma bakinmu a cikin ire-iren wa'annan abubuwan wanda kuma hakan baya taimakawa ko kaɗan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 12 ga watan Agusta a matsayin ranar matasa ta duniya a shekarar alif ɗari tara da da casa'in tara. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.